الحمد لله الذي تعبدنا بأداء الصلوات الخمس وجعل لمن أداها ألا أمر ثواب خمسين صلاة فضلا منه وكرما وجعلهن كفارات لما بينهن رحمة منه ولطفا وأفاض فيها على قلوب أوليائه لذة وسكنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بصدق واحسان اما بعد عباد الله فاوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وكثره ذكره وأحثكم على طاعته وشكره فقد قال ربنا في محكم كتابه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إخوة الإيمان سنتناول في خطبتنا اليوم الحديث عن الصلاة التي جعلها الله عز وجل أحد أعظم أمور الإسلام الخمسة حيث قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وعد منها شعادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم إقام الصلاة فجاءت الصلاة في المرتبة الثانية بعد الشهادتين وقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة إخوة الإيمان فهي من أظهر معالمه وأعظم شعائره وأنفع ذخائره وهي بعد الشعادتين آكد مفروض وأعظم معروض وأجل طاعة وأرجى بضاعة خضوع وخشوع وافتقار واضطرار وعبادة وثناء ودعاء وتعميد وتنجيد وتمجيد وتذلل لله العلي المجيد عبادة تشرك بالعمل في لجة الظلمات وتنقذ المتردي في درب المظلمات وتأخذ بيد البائس من قعر بعصه واليائس من درك يأسه إلى طريق النجاة ولهذا عني الإسلام عناية بالغة في الصلاة ولذلك عني الإسلام عناية بالغة بالصلاة فجاء في كتاب الله تعالى الأمر بإقامتها والمعافظة عليها حيث قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إخوة الإيمان اعلموا أن من حفظها وحافظ عليها بتعلم أحكامها وأداها على ما يوافق شرع الله فقد فاز ونجا ومن ضيعها فقد خاب وخسر وكان لما سواها أضيع إخوة الإيمان فعلينا أن نعافظ عليها في عالة الصحة والمرض والضيق والسعى وفي آل الأمن والخوف فالصلاة سر النجاة وأصل الفلاء وأول ما يعاصب عليه العبد يوم القيامة من عمله فإن صلعت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر اعلموا إخوة الإيمان أن محافظة أن المحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان والتعا والتعاون عليها أو التعاون بها علامة الخزي والخسران خمس صلوات من حفظ عليهن فأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجود ون وخشوع ون كان له عند الله أحد كان له عند الله أحد أن يغفر له وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يعافز عليهن لم يكن له عند الله أحد أن يدخله الجنة ولم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان وعشره الله مع عن الخيبة والخسران إخوة الإيمان وهي في الوقت نفس وهي في الوقت نفسه تطير للقلب وتزكية للنفس وتنقية للروح وتنظيف للجوارح من لوسات الشرور والآثام وعزبنا دليلا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نعرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ونظرا لأهمية الصلاة وأصلح البالغ في عاجل أمر المؤمنين وعاجله توعد الله تعالى جاعدها بالعذاب العليم حيث قال تعالى حكاية عن جواب الكفار حين يسألون ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وتوعد من يؤخرها عن وقتها لغير عذر شرعي فقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اللهم اجعلنا ممن يقيم الصلاة kawai in yara su ne mana iwa iwa sama da Allah ai musu magana dukkan yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komai cikin ikonsa da amincewarsa da ƙaddarawarsa wanda ya bautar da mu ta hanyar bayar da salloli guda biyar Allah maɗaukacin sarki ya sanya wanda ya ba da wannan salloli guda biyar kan yanda aka umarce shi ya sanya masa lada na salloli guda hamsin don falala daga Allah da kuma karamci daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ‘yan uwa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi lokacin da aka yi isra'i da mi'iraji da annabi muhammad sun haɗu da annabi musa wanda suka yi kai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Musa yana gaya masa yanayin da ya tsinci bayi bayan Allah subhanahu wata'ala ya turo shi da su tsaye da sallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kokkoma wa Allah dan Allah ya rage a ƙarshe sai Allah da ya sanya ta ta zamanto salloli guda biyar a aikata kenan amma lada na salloli hamsin ne kaga wannan falala ne daga Allah wanda ke nuna girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma karamcin al'ummarsa a wajen Allah kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya wa'annan salloli guda biyar kafara ne ga abin da ke tsakaninsu yayin da mutum ya yi laifi ya zo ya yi alwala ya je ya yi sallah wannan alwalar da ya yi da wannan sallar da zai yi sai ya zamanto kafara na saɓan Allah da ya yi wannan ba komai bane illa tausasawa da jin kai daga gare shi subhanahu wata'ala sa'annan 'yan uwa a cikin wa'annan salloli Allah ya kwararo rahamarsa ga zukatan waliyansa masoyansa lokacin da suke sallah suke jin daɗi suke jin annashuwa suke samun nutsuwa idan tsanani ya tsanani wahala ta yi wahala aka shiga cikin wani yanayi na firgici sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai ku hutar da mu da sallah wato sallah hutu ne haka kuma manzon Allah ya faɗi a wani hadisin ya ce an sanya sanyin idanuwana a cikin sallah ina shaidawa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne ɗan aiken Allah ne haka kuma Allah ya aiko shi da addini na gaskiya Allah ya yi salati da daɗin tsira ga wannan shugaba namu fiyayye zaɓaɓɓe a wajen Allah annabi Muhammad da iyalansa da kuma sahabbansa da dukkanin wanda ya biyo bayansu da gaskiya da kyautatawa bayan haka 'yan uwa musulmi ina wasulci wa karan kaina da na ji tsoron Allah ina wasulci gare ku da ku ji tsoron Allah sa'annan ku yawaita daga ambatan Allah babu wata ibada da Allah ke zaburar da bayi ya ce su yawaita irin ambatansa haka Allah ya faɗi a cikin suratul ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat har izuwa inda Allah ya ce wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima haka musamman wannan rana ta juma'a Allah maɗaukacin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' a can gaba Allah yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun shi yasa 'yan uwa mai yawaita daga zikirin Allah la ilaha illallah istighfari salatin annabi kuma ƴan uwa muna zaburar da kawukanmu wa da'a wa Allah wa godiya wa Allah lalle Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin littafinsa Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan na'nu narzi'uka wal aqibatu littaqwa Allah ya ce ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka yi haƙuri a kanta wannan umarni ne Allah ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran bayi ashe wajibi ne a kanka wajibi ne a kaina wajibi ne a kanku wajibi ne a kansu kowa ya tabbata ya yi aiki da wannan umarnin na Allah ka umarci iyalanka da yin sallah haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi musamman mun karanta a baya idan ramadana ya zo goman ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aka ce wa ai ƙaza ahala yana tayar da iyalansa don su yi ƙiyamun laili su sallah ga allah subhanahu wa ta'ala lalle ashe wajibi ne kamar yadda manzon allah ya faɗi mu umarci 'ya'yanmu da yin sallah suna shekara bakwai idan suka kai goma ba su ba a dake su akan yin sallar lalle ne mu sani cewa Allah zai tambaye mu wannan umarnin haka 'yan uwa Allah ya ce ba na tambayar ka arziki mu ne muke azurta ka kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu taƙawa Yan uwa mu sani cewa wannan khutubar mu ta yau za ta yi magana ne ta tattauna akan sallah wacce Allah maɗaukacin sarki ya sanya ta ɗaya daga cikin mafi girman al'amura guda biyar cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi ya ce buniyar islamu ala hamsin ya ce an gina addinin musulunci akan abubuwa guda biyar abu na farko sha'adatu Allah ilaha illallah ka shaida babu abin bauta wanda ya cancanta a yi masa bauta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lallai ka shaida ka yadda ka yi imani cewa annabi muhammad ɗan aikin allah ne abu na biyu sai ya lissafa da cewa iqamus sala tsaye da sallah shine rukuni na biyu cikin wa'annan arkan na addinin musulunci wato wannan ke nuna ma mahimmancin sallah shi yasa sai ta zo a mataki na biyu bayan shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wani hadisin yace ra'sul amr al-islam yace kan al'amarin shine musulunci wa amuduhu as-sala ginshikin sa kuma shine sallah shi yasa malima tun daga magabata suke faɗi babu wani aiki da suke ganin barinsa kafirci ne irin sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi ya ce alkawari da ke tsakanin mu da kafirai shine barin sallah daga sanda mutum ya bar sallah to haƙiƙa ya kafirta haka a wani hadisin ya ce tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah kinan dukkanin wanda ya bar sallah wannan kafiri ne duk da yake akwai zantuka na malama. cewa ya bar sallan ne don kasala ko yana inkarin cewa sallah wajibi ce wannan dai zai nuna ma komai ba uwa face mahimmancin sallah ita ce mafi bayyana daga abubuwa na koyarwa addinin musulunci a duniya yanzu kowa da kafiri da musulmi da wanda ma ba shi da addini da kirista da kowa ya san cewa sallah aiki ne na musulmi koyarwa ne na addinin musulunci tana daga mafi girman alamu na addini sa'annan kuma tana daga mafi amfana bayi dangane da abin da Allah ya da musu gobe alkiyama dan duk mutum ya je da sallah to shi ke fa fashi duk wani sako da yawa Allah to Allah na iya duban wannan ya gafarta masa amma ana fara auna sallah aka ga sallah ta samu matsala mutum bai tsaya ya tsaye da ita ba to sauran ayyukansa ma gaba ɗaya sun baci kamar yana zamu karanta hadisi lalle mu sani cewa tana daga mafi girman alamomi na addinin musulunci tana daga mafi girman abubuwa ginshikai na addinin musulunci shi yasa za mu ga cewa dukkanin shara'i abubuwa na shara'a ana shara'anta su ne ta hanyar wasita Allah i gaya wa mala'ika Jibril mala'ika Jibril ya tawo da wannan wahayi tun daga sama ta bakwai saman sammai har zuwa sama ta bakwai sama ta shida sama ta biyar har a cike zuwa ga ƙasan duniya a yi wahayin wannan ibada amma saboda matsayin sallah babu wasita ita aka karɓa daga Allah sai manzan Allah Allah ya ba manzan Allah wannan sallah wannan zai nuna ma mahimmancinta saɓanin sauran ibadodi amma wannan sai da Allah ya aiko aka ɗau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan ƙasa daga nan duniya aka kai shi fadar Allah shi da Allah Allah ya bashi wannan sallar kaga wannan zai nuna ma darajarta da matsayinta ita babu wasita shi yasa bayan shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne babu wata farilla mafi girma mafi karfi irin sallah babu wani abu da Allah ya yi umarni da shi mafi girma irin sallah kuma babu wani abu mafi matsayi mafi daraja na da'a da ake wa Allah irin sallah kuma babu wani abu wanda yake na siyarwa wanda ake fata ake tsammanin za a baka kashi irin sallah in kai Allah zai baka lada in dai kayi yadda Allah maɗaukacin sarki ya sa saka zaka ga kankan da kai ne a cikinta kaskantar da kai ne a cikinta neman bukata ne zuwa ga Allah a cikinta za ka ga addu'a ne a cikinta yabo ne ga Allah a kiran wannan a cikinta kirari ne wa Allah a cikinta tsarkaki Allah ne girmama Allah ne kaskantar da kai ga Allah ne maɗaukaki wanda yake ya fi kowa ɗaukaka za ka ga ibada ce wacce take tsamo mutum daga halaka ibada ce wacce take kamo hannun wanda ya ɗeba tsammani daga cikin tsammaninsa ta kai shi zuwa ga rahamar Allah shi yasa zamu kaga yan uwa addinin musulunci ya ba da kulawa matuƙa ga wannan sallah ya zo a cikin alƙur'ani umarni da tsaye da wannan sallar da kuma kiyayewa wa wa'annan salloli Allah ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin Allah ya ce hafizu ala salawat ku kiyaye akan salloli wasalatil wusuɗa da kuma sallah ta tsakiya malama suka ce ita ce sallar la'asar haka Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya wa Allah kuna masu ɗa'a, kuna masu biyayya gare shi mu sani ƴan uwa dukkanin wanda ya kiyaye ya kiyaye wa waɗannan salloli ta hanyar karantar hukunce hukuncenta ba ka yi kama aitan nas kaga mutane suna yi kai ma kake yi muna ta fadi mai akhdari yana ta maimaitawa muna karantar da kawukan mu da yaran mu da kannan mu cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi ka ahkami salati wat taharati was siyami bisa qa'ida kuma wala illa lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi ba shi halatta ga kai baligi musulmi ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah cikin wannan aiki shi yasa sallah za ka yi ne a karance za ka yi ne a ilmance za ka yi ne a dalilance cewa akwai dalili kan abin da kake yi shi yasa nan masallaci ya sa littafi na fiƙihu wanda ke koyar da yanda ake sallah yake karantar da mutane ƙur'ani yadda za su ringa karatun alƙur'ani cikin wannan sallah tun sati biyu aka fara amma abin da zai baka takaici yan uwa ba sa kula da wa'annan karatuttukan ba sa ɗaura ɗamara su dajirce su zo su koyi wannan karatun har gida har ƙofar gidanka Allah ya kawo ma shi a sauƙaƙe karatu ne ake na alkur'ani malamin zai biya ya ƙara maimaitawa ya ƙara maimaitawa sa'annan kuma ya biyo idan an samu wani fuska na ƙira'a ya yi bayani sa'annan kuma in ya gama ya yi fassarar abin da ya karanta daɗi kan daɗi amma abin takaici za ga 'yan uwa ba sa zuwa sa'annan bayan wannan aka sa littafi na aƙida yaya za a ka gyara imaninka wa Allah yaya za a yi ka gyara tsakaninka da Allah gurin ta Allah bayan wannan aka sanya littafi wanda ke koya mu'amala wanda ke koya mu'amala wanda ke koya zamantakewa dangane da iyaye dangane da 'yan uwa dangane da abokan zama makota dangane da 'yan unguwa dangane da 'yan gari yaya kuma za ka yi ciniki ka siya ka siyar duk aka sanya littafi a wannan masallaci sa'annan aka sa littafi wanda yake karantar da fiƙi yaya za a yi kai sallah yaya za a yi kai tsarki yaya za a yi kai azumi yaya za a yi ka ba da zakka yaya za a yi kai kaza kai kaza kai kaza amma abin takaici yan uwa waɗanda suka ba da mahimmanci wa wayannan karatuttuka mutane ne yan kaɗan har gida ƙila wani bai fita ku ashirin zai yi ba zai shigo masallaci amma kash ya yi asarar lokacin Allah maɗaukacin sarki ka farkar da bayi yan uwa dai mu sani cewa wannan sallar ana kiyaye ta ne da sanin hukunce hukuncenta ba ka yi kamar yadda kaga ana yi a'a za ka yi ta ne a ilmance dukkanin wanda ya yi ta a ilmance ya ba da ita ga yadda shari'a ta tanada to wannan ɗan uwa ya rabauta ya tsira ga Allah gobe alkiyama wanda ya tozarta ta ta hanyar bai karance ta a ilmance ba ya yi ta faki ba yawa ba lada wannan ya taɓe ya yi asara kuma idan mutum ya taɓe a sallah to wanda ke koma bayan sallah ma shi ya fi taɓewa don manzan Allah ya faɗi ya ce awwalu ma yu'asabu alayhi al-abdu yawm qiyama salatuhu ya ce farkon abin da za a fare wa bawa isabi da shi gobe alkiyama shine sallarsa ya ce idan ta gyaru to shi kenan dukkanin sauran ayyukansa sun gyaru idan kuma ta samu tawaya Allah ya ce wa mala'iku ku duba ku gani shin bawa na yana da wani nafila da yake yi ku cika masa farillarsa sa'annan a duba in kana nafilfulu dan uwa inda aka sami gibi na farilla sai Allah ya umarci mala'iku su cike ma to wani ma sallan ma ta wajabci baya yi ta farillan ma baya yi ballantana kuma na wannan ballantana kuma tatawwu nafila baya yi shi to kaga tabbas wannan yayi asara ya tabe dan uwa sa'annan sauran ayyukan mutum idan sallah ta gyaru dukkanin sauran ayyuka sun gyaru Allah sai ya kau da kai Allah ya kyale ka amma matukar sallar ka ta samu matsala to lalle mutum ya tabe yayi asara Allah ka tsare mu daka yan uwa na imani mu kiyaye ga waɗannan salloli a yayin da muke da lafiya dan akwai yanayin da zai zo bu za mu iya yi yanda ya kamata ba haka a yayin rashin lafiya mu kiyaye wa waɗannan salloli a yayin kunci da halin yalwa kakka sake kamanta da sallah ɗan uwa duk yanda aka samu wahala kakka sake kamanta da sallah ita wannan sallar ta sanadiyyarta ne Allah zai kama buɗe. idan kana cikin tsanani ta sanadiyyarta ne Allah zai yaye ma idan kana cikin damuwa ta sanadiyyarta ne Allah zai kawar ma da wannan damuwa amma ga damuwa sa'annan ka ƙi tsaye da sallah kuma kaga wannan mutum ya taɓe ya tozarta ta wani wanda irin wannan aiki kafirci ne dan uwa kafirci ne akwai irin waɗanda suke tafiya cin kasuwa garuruwa haka aka je aka yi ruwa aka yin ana ruwa aka yi na ana ruwa da aka kasuwa bata ci ba aka ce to lokacin sallah yayi yace wallahi shi ba zai sallar ba ka wannan kafirci ne faɗa yake da Allah Allah yana ka kana cewa bu za ka yi ba shi sa lallai 'yan uwa sai mun kiyaye laifi kan laifi shine ba kai ba kuma ka biyo Allah da bakan magana wannan sai ka bar addinin musulunci ka taɓe baka sani ba lallai 'yan uwa ya kamata mu kiyaye abin da zai nuna ma muhimmancin sallah dukkanin yanayin da mutum yake ba a ɗauke masa ita ba mutum yana kwance a gadon asibiti matukar yana cikin hayyacinsa za a ce sannu to sallah wajibi ce a kansa matukar zai iya motsawa sallah wajibi ne a kansa dan uwa ko da bai kalli gabas ba ko da a ce ba za a iya juya shi ba kai idan ma mutum ba zai iya motsi ba matukar yana cikin hankalinsa sallah wajibi ce a kansa kai ko da mutum zai shiga cikin yanayi gashi babu ruwa gashi ba inda zai yi temama gashi ba yanda zai yi yayi wani abu to suka ce dole sai ya yi sallah akan wannan yanayin ko da babu alwala sai ya yi wannan sallah wannan ke nuna ma mahimmancin ta kenan Allah bai ɗauke ta ba amma sauran abubuwa in rashin lafiya ya samu in uzuri ya zo Allah na ɗaukewa. shi yasa ƴan uwa mu kula da sallah a yayin da muke da lafiya da yayin da muke cikin rashin lafiya da yayin da muke cikin kunci da yalwa da yayin zaman lafiya da yayin tsoro ku duba hatta yanayi na tsoro ba a ɗauke sallah ba yanayin yaƙi ba a ɗauke sallah ba haka Allah maɗaukacin sarki ya ce Allah ya ce fa'iza kun tafiyin fa'aƙimta lahumus sala فأقمت لهم الصلاة فلتقوم طائفة har dai حتى إذوا قرشان Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala idan ka kasance cikin su ya annabi Muhammad ka tsaye musu da sallah za a yi raka'a bi da wayannan wayancin suna fesin din abokan gaba haka babu a ce sai ka kalli gabas sai ka kalli yamma haka wannan zai nuna ma muhimmancin sallah lallai lallai ba a ɗauke ta ba ana yayin yaƙi ma sai an yi ta ‘yan uwa mu sani cewa sallah sirri ne na tsira sallah asali ne na rabauta shine farkon abin da za a yi wa bawa isabi da shi gobe alkiyama idan sallarsa ta gyaru to wannan ya rabauta ya tsira idan ta ɓaci ya taɓe ya yi asara mu sani cewa ‘yan uwa kiyayewa wa waɗannan salloli shine alama na gaskiya shine alama na imanin mutum dan idan mutum baya sallah ba shi da imani shi yasa lokacin da aka yi ta'awilul qibla aka canja al da ana kallon baitul maqdis ake kallon ɗakin ka'aba wa'ansu sun rasu suna kallon baitul maqdis sahabbai aka ce yanzu a kalli ɗakin ka'aba sai suke magana yaya ƴan uwanmu waɗanda suka koma zuwa ga Allah suka rasu suna kallon baitul maqdis sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nas la ra'ufur rahim kaga Allah sai kirayi sallah da imani wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum bi wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum ila baitul maqdis Allah ba zai tozarta ta ba shi Allah ya kiraye ta da imani lallai kiyayewa wa sallah shine alamar imani shine alamar gaskiya cikin imani hakan kuma rashin kiyayewa tozarta ta shine alama na tabewa da asara mu sani 'yan uwa cewa waɗannan salloli guda biyar dukkanin wanda ya kiyaye su ya kyautata alwalarsu ya sallace su kan lokutansu ya cika ruku'insu da sujjadarsu da khushu'insu wannan yana da alkawari a wajen Allah ya gafarta masa Sa'an nan kuma wannan salloli su zamanto masa haske da wujja da tsira a gaban Allah gobe alkiyama wannan alkawari ne Allah ya ɗauka wa kansa wanda bai kiyaye wa wa'annan salloli ba kuma ba shi da alkawari a wajen Allah cewa Allah zai shigar da shi aljanna kai ba shi da haske ba shi da wujja da zai je gaban Allah da ita kuma Allah zai tashe shi ne tare da ma'abota taɓewa da asara gobe alkiyama Allah ka tsare mu ‘yan uwa a cikin wannan sallah za mu gani akwai tsarkakewa wa zuciya lokacin da kake yin sallah kana hararo haiba ta ubangijinka kana hararo jalala na ubangijinka wannan kana tsarkake zuciyarka ne kana ƙara mata sabis na imani sa'annan kuma akwai tsarkakewa wa ruhi karan kansa sa'annan kuma a wannan lokaci akwai tsarkakewa akwai tsafta ga gaban mutum dan yayin da kai alwala tsafta kake yi shi yasa malama suka ce wato ita sallah ibada ce ma'anawiyya an gane wato ma'aqulatul ma'ana ce akan hakan hakan wato akan hankalto hikima na yin wannan sallah ma'aqulatul ma'ana ce an gane saboda akwai tsafta a ciki da haka lokacin da kake yin sallah za ka yi alwala lokacin da ka yi alwala tsarkake gabanka kai tsaftace su kai daga sharri daga zunubi يا إشيك دليلي لنقوة النبي صلى الله عليه وسلم كي وسا وسأبي يتي أرأيتم لو أن نعرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا من زال صلى الله عليه وسلم كبان الأباري دا أتي ينزو أتي أكوي روا أقوب جدا لينكو a ce kana da ruwa tafki gashi a kofar gidanka kana fitowa sai ka waɗa ka yi wanka cikin wannan ruwa kowane rana ka yi wanka sau biyar ga ka ga teku yana ƙofar gidanka so biyar kullum manzo Allah ya ce su ba shi labari shin akwai wani abu da zai yi saura na datti a jikin shi wanda ke wannan wankan sahabbai suka ce a'a babu abin da zai yi saura na datti a jikinsa to manzo Allah ya ce haka nan kwatankwacin salloli biyar suke Allah na shafe zunubai da su kamar yadda ka san me shi zai je ya yi wanka a cikin ruwa sau biyar ga ruwan dama a ƙofar gidansa kawai yana fitowa wanka zai ya fada har sau biyar a rana kaga ai ba wani abu na datti na dauda na kazanta da zai saura a jikinsa to aka wa'annan salloli guda biyar suna shafe laifukan mutum ne suna tsabtata mutum ne daga munin laifi Allah yana gafarta zunubai da su shi yasa ƴan uwa mu sani lalle sallah tana da mahimmanci. Lallai sallah tana da mahimmanci. Lallai mu sani cewa dukkanin wanda yayi inkari ko ya daina yin sallah saboda kasala lallai mu sani ya taɓe gobe alkiyama shi yasa Allah ya bamu labari dangane da jawabi na kafirai da suke yayin da ake tambayar su ma salakakum fi saqaf qalu lam nakum minal yayin da ake tambaye ɗan wuta kafirai ma kun fi saƙar, menene ya shigar da ku cikin wuta Ƙalu sai suka ce lam nakum minal musallin ai ba mu kasance daga cikin masu sallah ba kaga sun shiga sanadiyar rashin yin sallar su suka shiga cikin jahannama haka Allah ya alkawari ga wanda yake jirkinta sallah ga barin lokacinta alkawari na azaba ba tare da wani uzuri ba Allah ya ce fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun Allah ya ce azaba ta tabbata ga waɗanda suke sallah suke fitar da ita ga barin lokutan ta ba sa yi akan lokaci Allah ce azaba ta tabbata gare su lalle yan uwa mu kiyaye kuma yana da muhimmanci ka ringa sallah cikin jama'a ɗan uwa in dai ba da wani uzuri ba kada ga masallaci sannan ga gidanka sannan ka yin sallah ka duba abin da zai nuna ma mahimmancin yin wannan sallah a cikin jami'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na kusa na kusata nayi nayi matu nayi niyyar na sa wani ya shige gaba ya tada sallah ayi iqamar sallah a tayar ya ce sa'an nan ni kuma na juya na je gidajen waɗanda ba sa zuwa sallah ta jam'i ta jama'a na ƙona musu wannan gidaje nasu malama suka ce duk abin da manzan Allah zai ce har zai ƙona gidajen mutane akan wannan abu lallai matsayinsa da ƙimarsa babba ne a wajen Allah har manzan Allah ya ce in ba a je ba zai zo ya ƙona gida to lalle wannan abu da aka bari an bar abu mafi girma a wajen Allah shi yasa wani makawo ya zo yana neman hanzari a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da a sauƙaƙe masa ba sai ya zo masallaci ba har manzan Allah ya ba shi amsa sai ya ƙara kiransa ya ce shin kana jin kiran sallah ya ce eh manzan Allah ya ka je sallah wato hamma kawo cikin dare wanda ba shi da ɗan jagora ba a ɗauke masa ba saboda mahimmancinta ina kai da kake da idanka kake da lafiya ba abin da ya same ka ɗan uwa kakka bari shi ɗan ya yi galaba a kanka lallai akwai taɓewa cikin haka in mutum ya batta zunubi ne mai girma yakan iya kaiwa zuwa ga kafirci lallai 'yan uwa mu kiyaye lallai kuma akwai mahimmanci akwai lada akwai sirri mai girma dangane da yin sallah a cikin jama'a tafi wacce za ka yi kai kai kadai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi ya ce salatul ce afdalu min salatul fadhi bi saba'in wa ishirina daraja manzo Allah sallallahu ya ce sallah a cikin jama'a ta fi sallah ta mutum ɗaya da daraja ashirin da bakwai da daraja ashirin da bakwai ɗan uwa kaga kenan akwai akwai lada akwai daraja akwai matsayi cikin yin sallah a cikin jama'a Allah ka samu daga cikin masu tsaye da sallah Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالعدل ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك ان كذا ممنتا mu سابعين الله bayin Allah الخير suka kawo mana cikin addu'a kuna ganin yadda ake aiki ba dare ba rana sun ba da kawo kansu don mutumin da alkhairi zai zo ya tuna da kai masoyinka ne shi yasa wajibi ne haƙƙi ne ba ra'ayi ba ne haƙƙi ne mutumin da zai kawo ma hanya na samun aljanna ta sanadiyarsu su ne ake yin sallar juma'a a nan aka yi sallar idi a nan sa'an na ake salloli biyar a nan aka sa karatun ƙur'ani a nan duk su ne karatun hadisi karatun aƙida karatun fiƙu sa'annan kuma uwa uba za a zo a buɗe makaranta ta hadda alƙur'ani ta marayu kaga ɗan uwa ashe wa'annan wajibi ne a kanmu mu ringa sa su cikin addu'a Allah ya tsare su Allah ya musu jagoranci dukkanin abin da suka nufata Allah maɗaukacin sarki ya shige musu gaba Allah ya azurta su ta inda ba su yi tsammani ba dukkanin sharri Allah ya kawan musu Allah ya haɗa su da dukkanin alkhairi ذاك إن واللليل الليل مرنج ساسو تشين الدعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون